إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه لقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده الامه على الفحشيه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أما بعد والله سبحانه وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم فإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أخرج بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية قام أبو طلحة الأنصاري وهو أكثر وهو أكثر أهل المدينة مالا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فإن أحب مالي إلي ميرحا فهي صدقة لله فهي صدقة لله أرجو برها وزخرها عند الله تبارك وتعالى فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح ذلك مال رابح فأرى أن تضعها في أقاربك فأبو طلحة رضي الله عنه قسمها بين أقاربه وبين عمه عباد الله إن هذا الحديث الشريف يتحدث عن الوقف والوقف هو تحبيس العصر وتصبيل الثمرة وهو من أفضل أنواع الصدق وهو من أفضل أنواع الصدقة الجارية من أفضل أنواع الصدقة الجارية التي حث عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم ومن سن هذه السنة فإنه أوقف مسجد القباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة الذي يصلي فيه الناس اليوم بملايين وأوقف أصحابه من بعدي وأوقف عمر مزرعته في خيبر وأوقف عثمان بئر روما وأوقف خالد أدرعه وكثير منهم أوقف حتى إن جابر رضي الله عنه يقول لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يوقف شيئا إلا أوقفه ومن هنا انتشر سنة الوقف إلى إلى زمن العمي وزمن وإلى يومنا هذا فالناس لا يزالون يوقفون فالوقف عباد الله قد دور لعبا عظيما وكبيرا في الرقي للمجتمع ونهضته وازدهاره فإنه أدى إلى بناء الجامعات والمستشفيات والمساجد والجوامع ودور الأيتام ودور الأعجاز وغير ذلك من المشاريع العظيمة التي قام بها أو لعب, لعب الوقت دورا هاما فيها ولا يزال الناس يقفون عباد الله إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث البخاري في حديث الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه استوصوا بالنساء خيرا استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضع خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يذل لم يذل أعوج وإن تركته لم يذل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر Allahu akbar walillahi alhamd bayan haka yawa Allah subhanahu wataala yana cewa lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wama tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim cewa ba za ku isa aikin alkhairi ba har sai kun ciyar da abin da kuke so duk kuma abin da kuka ciyar din nan Allah ya san da shi yana gani kuma zai muku kyakkyawan sakamako a kansa anas allah ya kara masa yarda kamar yadda ya zo hadisin bukhari ya ce lokacin da wannan aya ta sauka abu ɗalha mutumin madina wanda ya yana daga mafiya dukiya a madina ya ji wannan aya sai dai samu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi na ji abinda da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cewa ba za mu isa aikin alkhairi ba sai mun ciyar daga abin da muke so yace to abin da na fi so duk a dukiya ta ita ce gona ta da ake ce mata ruha gona ce babba akwai gindin dabino sama da 600 sa'an nan annabi yana shiga ciki shi ma yana hutawa a ciki yana sha daga ruwanta yana ci daga dabinanta gona ce shahararriya tana kallon masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallama ya ji wannan magana shi Abu Talha ya ce na sanya to wannan gona ta zama sadaka saboda Allah ina fatan aikin ta da ajiyarta a wurin Allah ta wa wata manzo Allah ya ce madalla madalla wannan dukiya ce mai riba wannan dukiya ce mai riba wannan dukiya ce mai riba sai ce to ga ta nan ya rasulullahi ka sanya ta inda kake ganin ya dace ka sanya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ina ganin ka sanya ta a makusantanka saboda manzo Allah yana ganin cewa makusantansa mabukata ne yace to wannan gonar ka bacce sadaka ga magudanan makusantanka za haka abu tsala ya raba ta ga ainihin yan uwansa da kuma dangin su baki daya ya karka sa musu wannan gona wannan hadisi yana magana akan abin da ake kira waka wannan mu anan mazhabar malikiya mun fi saninsa da hubusi hubusi shine ka ajiye asali din yana nan amma ribar da za a dinga samun ita za a dinga sadaka da ita ko kuma wani bangare na ta. za mu ga ubusi shi shine mafificin sadaka magudaniya domin sadaka magudaniya ka iya ɗauka yanzu ka bayar watakila ba kai mata tsari ba ta tafi ta lalace amma idan ka bi shi ta hanyar waƙaf to zai zama sadaka ce tsararriya wacce za ta zama tana gudana illa masha Allah za ta iya haifar da kamfanoni za ta iya haifar da masana'antu za ta iya haifar da abubuwa masu ɗimbin yawa banda kuma sadakar da za a dinga za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kafa wannan suna ta sadaka ta waƙafi domin yana zuwa madina abin da ya fara yi tun akuba shine kafa masallaci har yanzu masallacin kuba yana nan za mu ga mutum dubu nawa ne suke zuwa su sallah a masallacin kuba kullum manzan allah yana samun ladan waɗannan masu sallah da ya isa madina ya je kama masallacinsa na madina da kudinsa ya fitar ya bayar a lokacin babu ta'i a gurin na abubakar ya biya ana cewa ya bashi ya bashi ya ce a'a shi zai biya ya biya don ya kafa wannan sunna yau miliyan nawa ne suke sallah masallacin annabi har kullum manzan Allah yana samun wannan lada sabonsa a baya sun bi bayansa sun yi irin wannan sai na umar ya bar gonarsa ta haibar a matsayin wakafi na umar ya yi bar bi'iru ruma a madina wanda sanda suka isa madina tana hannun bai hude maza Allah ya ce wa zai siya ta zama yana da irin ta aljanna amma gugan ya zama ɗaya daga gugan musulmi sai na ya siya bi'iru ruma har yau bi'iru ruma tana da bi'iru ruma daga baya aka zo aka yi bishiyoyi a kewayenta aka yi gonar da bidai wannan gonar da binan aka dinga juya dabinan yau ta gina babban masaukin alazai a kewayen haramun annabi sallallahu alaihi wasallam wanda an lissafin za ta dinga kawo riyal miliyan hamsin a duk shekara wannan abin da sai na Uthman ya kafa inda wannan rijiyar yana nan ya zama babbar hotel ta sauka alhazai wanda za ta dinga kawo riyal miliyan hamsin a duk shekara wannan shine wakar tsararren abu tsararriyar sadaka wacce za ta daɗe ana cin ta, kai ma kana cin moriyarta wannan abu ya ci gaba zamanin umawiyawa zamanin abbasiyawa har izuwa yau ɗin nan wakafi ya ba da gudunmawa sosai wajen ci gaba na tattalin arziki domin an yi kamfanoni da shi an samar da ayyukan yi wajen ibada an yi masallatai wajen jin kai an yi asibitoci an yi gidan marayu an yi gidan gajiyayyu da wakafi wajen ilimi an gina har jami'o'i kai saboda saboda muhimmancin wakafi ba musulmi kawai suka gane muhimmancinsa ba har na sun gane don haka za ka je turai ka tarar da jami'a gingime miya za ka tarar cewa mai wani ne ya bar wakafi ya sa ta wakafi tare da cewa in arne ne ba shi da komai a lahira amma yana so da ya amfanar da al'umma kuma za ta masa amfani a nan duniya za ta masa amfani a lahira a wajen mai zai samu saukin azaba domin azaba hawa-hawa ce mataki-mataki ce kenan kaga ko a lahira za ta iya masa amfani jami'o'i suna nan a turai wanda wasu suka kafa a matsayin wakafi yana daga wanda suke shahara a yau da wakafi shine wato ainihin babban mai kamfanin nan wato rajini dan uwansu ba ɗaya daga cikinsu arrajihi wato wanda shekarun bayan tsau dukiyarsa baki ɗaya ya kasa ta gida uku ya ce biyu waƙafi ɗaya kuma ya bawa ‘ya'yansa ya raba wa ‘ya'yansa wanda wannan waƙafin kafa kamfanoni aka yi suna daɗa samar da kuɗi ribar wani kashi daga ciki kuma ana yi ayyukan alkhairai gidajen marayu masallatai asibitoci da shauransu wanda ake ainihin amfani da su a sakamakon da ya fito bana na bayanan wannan abu da ya kafa cewa wannan kashi biyun da ya bari to abin ribar taninka. haka nan abin da ya bawa 'ya'yansa ɗin nan yanzu ribar ta kai kuma shi yana nan da ransa amma ba abin da ya mallaka sai rigarsa sai gurin kwanciyarsa a ɗaya daga cikin gidajen ya ce to ya abban masa ɗaki ɗaya na kwanciyarsa da ɗan rigunan da zai dinga sawa su ne nasa amma duk shauran komai ba nasa ba yana jiran lokaci kawai waƙafi abu ne muhimmi wanda zai taimakawa hukumomi ya taimaka al'umma ya taimakawa jama'a da aka jama'a a yi ƙoƙari a yi komai ƙanƙanta abin da za ka iya yi kamar yadda ya ce babu wani a cikin sahabbai da zai iya sanya wani abu a matsayin wakafi sai da ya sanya Khalid bin Walid shahararren mayakin nan ba shi da abin da zai bari na kuɗi amma silkensa da yake yaƙi da shi shi ya ajiye yake ce in za a fita yaƙi a sa a ba wani jarumi ya sa in an dawo a ajiye gobe in za a fita wani ya sa haka ya bar wakafi na wannan silken kenan ashe in za ka iya yin waƙafi komai ƙanƙanta su to kanka bari ka yi ko da bishiya za ka samu ka dasa ka dinga renanta har ta girma wasu zo su sha inuwa wasu watakila su ɗabi ganyenta to ka yi wannan kakkaban duniyan nan sai ka ga kayi wani abu na wakafi Allah tabaraka wata ala ya ba mu bayan Allah Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito da sanadin su har zuwa Abu Huraira Abu Huraira yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa usko su bi nisa ya khair ne muku wasiya alkhairi ga mata yace fa innal mar'ata khuliqat min dhala mace an halice ta ne daga hakarkari wanda a wajen shay'in bil dhili ala mafi karkata hakarkari na sama din in kace sai ka miƙar da shi zai kare in ka bar shi kuma a karkace ba zai gushe ba a karkace manzo Allah ya saki mai mai a karshen hadisi yace ina muku wasiya alkhairi gaba sa'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Tirmidhi ya sake cewa khairukum khairukum lin nisa khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli mafificin ku wanda yafi kyautatawa ga iyalinsa ni ne ne fi ku kyautatawa ga iyalinsa waɗannan hadisai suna nuna mana yadda manzo Allah himmatu da al'amarin mata har a hajjinsa ta wankwana sai da yi ta wasiya yi ta wasiya har a hadisin sa na bankwana ne cewa innahunna awawanun indakum suri bata ture a hannunku sun baro gidajen iyayensu kun baro su da danginsu kun kawo su guri ɗaya kun ajiye su kun ce su zauna a nan ku za ku je ku nemo ku kawo sai abin da kuka kawo musu ba shine nasu da haka kamar ribatattu ne a hannu kamar yan kurkuku da haka manzala yake ta wasiya yake ta wasiya a kansu to amma mu duba yau ya halin mu yake game da ba ana ta tuzartar da su ana barin su alhamdulillah akwai masu kwatantawa da yawa amma wallahi kuka da muke samu ya yi yawa ya yi yawa game da al'amarin mata wasu ba ruwansu da ya matan suke rayuwa amma zai zo ce mai kika dafa bai ajiye mata ba amma zai zo ce yau mai kika dafa a ina yake su ta je ta samu da 'ya'ya biyar da 'ya'ya bakwai suna nan tare da ita ya suka ci ya suka shafa abin da ya dame shi wani sun kai su goma zai kawo naira hamsin ya bayar ya ce ita ce ta ice ita ce ta ce fane ita ce ta dawa ita ce ta masara ita ce ta kome wannan wani zalunci ne na tsaya bakin wani asibiti ina jiran wanda na kai su fito wata mace ta barke da hira a cikin shauran mata tana bayyana halin da take ciki tana cewa mun kai mu ashirin gidan nan baki ga kwari baki ga tukunyan mu ba ce kuma a kawo naira hamsin a baki a ce ita ce zaki sai ice zaki sai kaza zaki sai kaza zaki sai kaza tana yi tana cewa azzalimi azzalimi matar mutum ta zo tana cewa azzalimi a cikin shauran mata ka san takurawa ta yi takurawa da aka mu tsoron Allah da ba zala ke ta wasiya wasu za ka samu sun gudu ma sun basu ya za su rayu ya za su ci ya za su sha ya makarantar ƴaƴansu ba abin da ya dame shi kai wasu ba a gidan haya suke kuma ya gudu ya wasu na taɓa zuwa ƙofar gida na tarar da wata mace matashiya ce matashiya ce amma ta fita daga hayyacinta da ɗan ƙulli na tsummo karanta ta ce na zo ran nan man same ka na kuma zuwa ban same ka ta ce ya tafi ya bamu a gidan haya ta sururu ce matashiya amma ta sururu ce ta ce a gidan haya muke suna so za su tashe mu ba musamman ina yake ba ina ya tafi ba mu sani ba yau wata kaza baya wannan wani zalunci ne wani. yana daga irin wannan wasu za ka samu cewa sun rayu da matan suna irin wannan halin amma ba su taɓa nuna musu danginsu daga ina ya fito daga wani gari ya fito ba zai taɓa gaya mata ina ne garinsu ba kuma ga 'ya'ya tare da shi mun samu wanda ya shekara hamsin a nan garin har ya mutu bai ga iyalinsa ina ne garinsu ba kuma ga 'ya'ya har ya zo ya mutu aka yi talalban ina da aka samu suka ce su ba za su zo ba yau shekararsa hamsin rabansa da garin kuma nan ba wani guri bai idan da za mu faɗa ba wani guri ne mai nisa amma 'ya'yansa ba san ina ne danginsa ba matansa ba san ina ne danginsa kuma ya bar su a nan to wasu a gidan haya ne ma irin wannan ɗin matan ne za su ta ci ba ina za su gano ba ina dangin miji yake saboda ga yara tare da su wannan yana daga cikin matsaloli da muke fama da su a yanzu da ka ji tsoron Allah in Allah ya baka ka rika waɗanda yaran da suke tare da kai amana ne in ka tsaya tsayin daka ta ce za ka rike Allah subhanahu wata'ala zai taimake ka kuma za ka ainihin zai baka yadda za ka tafiyar da su in ka yi kokari to Allah zai taimake su wallazi na jahadu fina lana hadiyannahu suhulana wa inna Allah la ma'al muslimin wanda suka yi kokari a hanyar mu to Allah ce za mu shirye da su ta farkin Allah yana tare da masu kyautatawa tare da su wajen taimaka musu da agaza musu da tallafa musu da jama'a ji tsoron Allah mu tsaya iyayi mu yi da izinin Allah Allah zai kawo ɗauki ya kawo taimako bayan haka alhakim abu Abdullah ne sabori ya fitar da hadisi da sanadin sa ga Abdullah ibn abbas Abdullah ibn abbas yake cewa ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wa sallam aw qala qala nabi sallallahu alaihi wa wasallam li rajulin qabla harami wa sihhataka qabla sukmi wa وصحتك qabla faqri wa shughlika wa faragaka qabla قبل wa hayataka qabla موتك manzo Allah ya ce karibatu abubuwa guda biyar yace karibaci samartakarka kafin ƙuruciyarka karibaci lafiyarka kafin rashin lafiya karibaci lokacin da kake da sarari ba shigula da yawa kafin wani abu ya zo ya shagalar da kai karibaci rayuwarka kafin mutuwa magana mana akan guda ɗaya ne shine mai ka qabla haram samartaka kafin tsufa da ka samari a ribaci lokacin samartaka kafin tsufa a lokacin samartaka za ka gina tsufanka lokacin samartaka ka kai har mutuwar ka ba lokacin samartaka ka za ka gina domin kana saurayi ne kake da karfi da hankali da kwakwalwa da nishaɗi da za ka yi abubuwa dama wanda in kai amfani da lokacinka za ka koyi abubuwa da yawa za ka iya abubuwa da yawa za ka kuma ribaci tsufanka wanda za ka iya hutawa idan tsufa ya zo babban abubuwa da za mu ribaci samartaka da su su ne guda biyu shi ne neman ilimi da kuma sana'a neman ilimi ya haɗa duk guda biyu ilimin addini da ilimin zamani dukkaninsu ilimi ne dukkaninsu ilimi ne duk ilimi da zai zama mai amfani wanda za ka amfani kanka ka amfani da al'umma sunansa ilimi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya fita yana neman ilimi man yaltamisu ilman eh? yaltamisu ilman da lahu bi tariqan janna aljanna ilman ce na kira kowane irin ilimi amma mai amfani na ka duk ilimin da zai ma amfani ma da ilimin addini shine farko domin abin da aka halice ka da shi domin ke domin sake Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mai halarci mutum da aljima sai don bauta nan ba za ka iya bauta ba Allah tabaraka wa ta'ala sai da ilimi zaka shine farko alhamdulillah muna da makarantun islamiyya muna da makarantu na tahfizul qur'an muna da na dare muna da na yamma muna da na safe muna da na kullum muna da na asabar da aka yi a kokari akai yara a taimaka musu a tsaya tsaye daga a ga ku kuma yara ku tashi sai ku kuna shi sannan ka a basu da ilimin zamani shi ba shi kuma ala ce ta rayuwa wanda mutum zai ainihin taimakawa kan rayuwarsa da ita da kuma shauran al'umma ba to amma akwai cikas da muke samu dangane da matsalar neman ilimin yara a yanzu wannan matsalolin nan muhimmai guda biyu su ne batun waye din nan da ne da da yawa gwamnati tana kokari ba shakka wajen biya wa yara waɗanda suka ci suka ci qualify to amma wanda ba su ci ba ƴaƴan talakawa za ka samu cewa ƙarshen ta jarrabawar sakandaren ba za su a nan muke roƙo cewa a ce sai wanda ya ci qualify za a biya ya kamata a janye wa duk yaron da ya gama gwamnati ta biya masa wannan jarrabawa mai wane wani ya ci kwalifai ɗin ya zo bai ci wancan ba mai wane wancan mai ci qualified din ba in ya samu ya zauna wannan ya ci sai ya ci gaba ya amfanar da mutane ya amfanar da kansa da haka muna roƙo a ci gaba da biya duk wani yaro standard idan kuma ba a ci gaba ba ta fuskar gwamnati jama'a unguwa masu hali su dubi irin wannan yayin talakawa da ba za su iya biyan kuɗin qualifying in kuɗin waye nan da ne ba a taimaka a dinga biya musu ƙungiyoyi na unguwa da masu hali na uwa da iyaye su dagaci su kwaɗaitar da jama'a cewa a dinga biya wa matasa su yi wannan jarabawa yadda ne kwanan ba a san waɗanne yaran da aga sun haɗu kwalifayin waye a cikinsu Allah zai zama da shi wani abu ba ya zo ya ce maka al'umma matsala ta biyu an ci nekon an ci kwalifayin ɗin an ci waye ce amma za a zo mutum kuma jam jam da take zubar da yaran jawa da yawa miliyoyin yara bana sun zube wanda wannan ya jawo ba za su ci gaba da makaranta ba gashi an ce ko kwaleji za ka shiga ko technology sai da jam to miliyoyin yaran da suka haɗi yanzu ina za mu kai su da yawansu za su zauna haka sai sun jira baɗi a baɗin nan wani mai zai yi a gida me za ta yi a gida wani ba a isa ba a nan zai shiga wani hanya shiga walagigi shi baya sakandare shi baya jami'a yana yawo a cikin uba to a wannan tsakanin na farko ne muna faɗaitawa lallai a duba al'amarin jam'in wanda take kawo wa yara cikas wajen ci gaba da karatunsu na biyu tunda ya riga ya faru irin waɗannan yara a samu unguwa a taimaka musu su yi wasu abubuwa wanda za su shiga sana'o'i a nuna musu wanda za su ya dan koya musu kwasa-kwasai na kwamfuta na menene na wata uku na wata shida to a taimaka musu je su kafin Allah ya sa su sake zama su sake samun damar da za su ci gaba da karatu sa'adan su kuma su taimaka kansu wajen tsayawa da sana'o'i domin karatun yau sai da sana'a in ba ka da gata ba ka yau kanka gata na sana'a kankare da kuma sana'a kowace iri ce ainihin ka tashi ka yi watakar mai amfani ce da yawa ina gani yara 'yan bola da asusu ba suna bin bola suna tsintar kwalabe da kaza da kaza wato hassan ne nake musu ina sannu ina gaishe su domin mai domin wannan tsintar waɗannan abubuwan na farko an rage kazanta an goyi na biyu kuma sun samu wa kansu wani abin yi domin wannan rafta ɗin nan da kwalaban nan sun zama wata hanya ta sana'a yanzu fatocinsu ake har a kasashen Wani afirka da yamma zuwa ake ana siyowa ana kawa ga waɗayayen musula wannan wanda sun yi arziki da wannan kayan to ya fi yaron da zai je yi zauna yana jiran sai babansa ya bashi na koko da na kosai ko ya ji ya zauna a bakin mai shayi ana ana ɗullin ainihin shayi da ɗan biredi wanda zai ci ko ya je ya zauna kawai yana hira ba shakka wanda zai je yana bolan da ya fi shi na kada a raina sana'a a je a yi kada a taba kayan wani amma a ji a nemi abu wanda yake na halis, Allah subhanahu wata'ala ya ba da sa imamu turmizi har ila ya fitar da sanadin sa har zuwa abdullahi dan amr yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa rahim Allahu mar'an samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada Allah ya ji kan mutum wanda yake mai sauki idan zai saya mai sauki idan zai saya mai sauki idan zai nemi bashin da yake bin mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan addu'a babban addu'a mun san kuma addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam karfafiya ce kuma tana aiki har Allah ya tashi alkiyama Allah ya ji kan mutum mai sauki idan zai saya sai mu duba mu ga da yawa 'yan mu wannan addu'a ce ba sa so ko suna ganin cewa ba addu'a ce ta kirki ba ko kuma hira ce addu'a ɗin wannan ba shakka addu'a ce karɓaɓɓiya daga annabi sallallahu alaihi wasallam za mu ga farashi idan yi sama ya yi sama kenan illa ma sha Allah ya ci tafiya da ana yin kukan dala ta tashi dala dala dala dala to dala ta sako amma kaya sun ki saukowa bal da azumin nan ya zo ba sai suka kuma ɗagawa suka kuma ɗagawa shinkafa da ta dawo sha uku sha biyu da wani abu sai ta koma sha bakwai sha takwas to shi kuma mene ne ya jawo shi ma dalace, ta ga wanda akwai wata matsala wanda wata wani wanda 'yan kasuwanmu za ka ga da yawa ba shakka suna da hannu a cikin wannan al'amari ina jin kan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arrahimuna yarhamhumur rahman tabaraka wa ta'ala masu jin kai Allah tabaraka wata'ala zai ji kansu ba a san wannan jin kan ne ina jin kai na juna da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa eh, mathalul mu'minina fi tarahumihim wa tawadudihim wa ta'aqulihim ka mathalil jasadil wahid misalin mu'mini a cikin jin kansu da soyayyarsu da tafsasawarsu kamar jiki ne guda daya idza ishtaka minhu udwan tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal-humma idan idan gaba ɗaya ce kuka shauran jiki duk sai azu ina wannan jin nan da yake tsakanin mu'minai ba ma san wannan jin kan ne don haka ya da kyau mu duba mu ga cewa dukkaninmu fa muna san mu a jikanmu to yana da kyau mu jikan yan uwa yan kasuwanmu su zama masu tausasa a cikin waɗannan abubuwa da yawa wannan abubuwan suna janyo talauci na gangan suna janyo yunwa ta gangan saboda tsadar za ta hana mutum ya sai abin zai kai iyali gidansa tsadar za ta sa abin da zai siya ba zai ishi iyalinsa ba wanda zai haifar da cutuka na yunwa wanda cutar yunwa kuma ita take haifar da duk shauran cutuka domin kowace gaba tamu akwai abincin da take bukata saboda Allah ya yi ƙasar nan ya yi tari da sinadarai iri daban-daban da aka yi yiwu halitta kuma ta tsirrai iri daban-daban wanda jikinmu yake bukata wanda idan wani bangare bai samu wato zai zama ba zai aikin da ya kamata kisa da yawa za a je rashin lafiya asibiti likita ce kana bukatar abinci iri kaza ko abinci kaza ne ya karanci a jiki to kaga mutum da yake neman tsari shi ma da yunwa da wahala kuma ya zama sababin samar da ita a cikin al'umma yana da dinka mu ji tsoron Allah mu kokari mu ribaci wannan addu'a ta Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa rahimallahu mar'an samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qada Allah ya jika mutum wanda yake mai wanda yake mai sauki idan zai saya mai sauki idan zai saya mai sauki idan zai nemi bashin sa Allah subhanahu wataala ya kawo da sauki a cikin al'amuran mu baki daya bayan haka Allah tabaraka wataala yana cewa يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم إن الله أتقاكم ومتاني من هالتشوكو wato daga namiji da mace mun sanya ku sha'uban al'ummatai daban-daban da ƙabilu daban-daban don ku yi a junan ku sanayya ku yi sabayya ku ita mafi girma a wurin Allah wanda ya fi tsoron Allah a bisa doron wannan aya za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu da almatai daban-daban da ya je madina ya rayu da yahudawa ya rayu da kabilun larawa daban-daban a cikin sabansa akwai dan turai a ainihin suhaib a rumi a cikin sahabbansa akwai dan habasha bilal a cikin sahabbansa akwai dan fashiya iran a yanzu shine salman al-farisi da aka zo zamanin sahabbai sun faɗaɗa daular musulunci ta shiga turai ta tafi ainihin asiya ta danna har zuwa china duk waɗannan suka zama mai suka zama al'umma ne na musulmi wanda Allah ta baraka wata alaƙi inda haɗe hadhihi ummatukum ummatan wahida wanda al'ummar taku ce guda ɗaya da haka sun zaura da juna sun cuɗanya da juna sun haƙuri da juna sun yi juriya da juna idan muka taho nan afirka za mu ga iyayenmu sun yi tafiye-tafiye sun zauna a ghana da sierra leone da kaza da duk afirka ta yamman nan kaje akwai zanguna wannan kaje zango gari aka ce zango a afirka ta yamman nan gari ne na iyayenmu za ka tarar da bahaushe ne bafulata ne da barbare suka rayu suke zama a wannan gurin suka ci ɗanya da mutanen gurin suka zama 'yan gurin in ka dawo nan cikin gida za ka tarar iyayenmu wasu sun zauna a kudu na kudu sun zo sun raye a nan duk an yi cuɗanya an hayayyafa wasu ma sun zauna sun zama abin nan in ka je cikin gari akwai ungoyin da na yarabawa ne akwai ungoyin da na nufawa ne duk an cakuɗe an zama ɗaya amma yanzu suna so su kama da fitila a cikin ƙasar nan ta wariya ta bambanci na cewa a raba ƙasar nan a yi kaza wanda da yawansu ba san fitilar da ta faru a baya ba watakila iyayensu da suke gaya musu ko don ba sa zama da iyayensu ne suna jin tarihi ko don ba babba a cikinsu mai musu gargaɗi yana gaya musu mai da mai yanzu suke son su dawo da fitintunu na zo a raba ƙasa ai kaza alhamdulillah yi ba a da fitina ba ba samu da tayar da zaune tsaye ba an saboda zaman lafiya da kawai inda abubuwan ba a jin su daga gurinmu sai dai idan an biyo su daga wani guri to sannan ne kuma ake tashi domin kariyar kai don haka jama'a abinda aka samu da shi na zaman lafiyar nan mu rike shi gangan mu kuma ci gaba da rike shi wannan shi ne umarnin da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana cewa mu nemi zaman lafiya kada mu yi burin tashin hankali kada mu yi burin fitina har Allah yana cewa wata ko fitinatan la tusiban allazina zalamu minkum khas kakku ku kiyaye fitina wannan ta zo ba za ta samu wanda suka tada ita su kadai ba sana annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tatamannu liqa al'adu wa sallallahu al'afiya ta idza laqitumuhu fakhbutu yi burin haduwa da abokan gaba yi burin rigima ku dinga neman ku dinga roƙon Allah zaman lafiya ku ta roƙon Allah zaman lafiya amma fa idan ya zo fitina ta zo to fasbut ku tsaya ku tsaya da kafa na kare kai na kiyaye kai na kiyaye mutunci wannan sai a yi amma kuka ku yi ku kuka ku takalo faɗa domin faɗa ko fitina ba ta da daɗi in ta zo ba ta da daɗi su da ba su da labarin ko sun manta ko ba su da iyayen yanzu da suke gaya musu shi sa suke mun gane wanda suke suka halarci wancan lokaci suna ba da labarin abin da ke bai a yanzu ma muna jin labari mun ga mutanen sudan ta kudu da suka tsokano irin wannan a yanzu su ne suke kwasar sakamakonsa a hannunsu sudan ta kudu ta ɗaiɗaice ta lalace tare da fetur ɗin da suke da su suna nan suna kwana a titina suna yawo a gurare wanda su allah ya ba arziki na ƙasa na fetur na ma'adinai amma fitinar da suka tsokano kuma ta zo ta buwaye su to mu kada mu yi tsokana kada mu tayar da fitina Allah subhanahu wataala zai kiyaye mu ya kare mu kuma ta zo Allah subhanahu wataala zai mana tsari ya ba mu nasa ba fatan ta kuma muke muna ganin abin da ya faru a Syria wanda an daidaita kasar nan yakin ba sasa Iraq ta ci yakin ba sasa ya kai yaki ba shi da kyau Allah subhanahu wataala ya mana tsari ya raba mu da fitina masu yi da suke ganin za su ci riba wanda suke masu ganewa Allah ya ganar da su wanda kuma ba masu ganewa ba Allah kai mana maganin su a ƙarshe Allah subhanahu wataala yana cewa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan ku taimakekeniya akan aikin alhairi da tsoron Allah kada ku taimakekeniya akan abin da yake ainihin shishigi ne da kuma sabon Allah hakika a wannan halin da muke ciki yanzu muna da bukatar taimakekeniya a junanmu muna da bukatar haɗin gwiwa a junanmu domin mai domin abubuwa da suke fuskantar a ungoyinmu da guraren zamanmu musamman wasu fitintunu yanzu da suka yi yawaita fitinar sace-sacen yawa, fitinar ainihin faɗe fitinar 'yan daba wayannan suna daga cikin abubuwan da suke tasowa a gurare yanzu ungoyi daban-daban wanda da babu su yanzu kaga suna neman haifuwa to yana daga abin da ya kamata jama'a su haɗa gwiwa su taimake kiniya samu wasu jama'a wanda za su zama mai wanda za su zama sun haɗa gwiwa domin tinkara yi waɗannan shauran jama'a kuma suna fara musu baya Allah wani wata ya faɗanta da mu kan wannan ce wal kumi ko ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil wa ya ila al munkar wa hauna 'anil munka a samu wasu jama'a daga cikinku. yad'una ila alkhair suna kira zuwa aikin alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf suna umarni da aikin alkhairi wa yanhauna 'anil munkar suna hana munkari to lokaci yayi da zai kamata a samu jama'u an goyi za su dinga wannan samun wanda za su tsaya da wannan aiki da samun shaura kuma masu mara baya don kula da mai kula da yaranmu wanda suke kaiwa da kawowa domin irin wa'annan masu faɗe sauran masu satin yara zama ana zuba ido da ba su kula da kamar da abin da yawa shugabanni suke kira da martaba sarki daga yi da shauransu duk sun kira cewa a dinga sanin wanda ake zaune da su da kuma halin da irin zaman da ake da su domin mai domin in akwai mugaye sai zama an ɗau mataki a kai wannan ba zai samu ba sai akwai wanda aka ɗora wannan aiki a cikin ungoyi wanda za su dinga kula domin domin mu samu saukin irin waɗannan abubuwa sannan yara ƙanana a daina barin suna tafiya guri su kaɗai ko wasa a waje babu wasu lokacin da ba mutane a unguwa yara mata ƙanana a daina barin su a waje a dinga kula da su ana killace su ana kula da su dangane da dama yana da iyaye a unguwa musamman masu hali suna da rawar da za su taka da yawa yaran nan 'ya'yanmu ne ‘ya'yanmu ne masu yin waɗannan abubuwa domin duwal wanda yake ya kai ya haihu to duk ɗan unguwa ɗansa ne domin wannan ɗan nasa da aka haifa yau gobe jibi shi ne zama saurayin nan daga ɗana na kowa ne daga ba so muke su daɗa fantarewa su daɗa lalacewa ba a mu ɗau hanyoyin gyara su da yawansu rashin aiki ne da yawansu rashin makaranta ne da yawansu an basu marayu ne ba iyaye ba masu kula da su suka faɗi suka lalace da ka mu tashi sai mu ga me za mu iya yi a kansu wanda suke bukatar sana'a mu sawa musu su kuma kansu raina sana'ar da za a basu wanda suke bukatar makaranta mu tsaya mu taimaka musu su koma makaranta wasu irin wancan kwalifani ita ta lalatar da su sun an watsi da su a waje shi shikenan haushi ya kama sun je sun shiga dawa to yanzu su dawo jama'a kuma na uwa su tallafe su su karɓe su su bai da su makaranta a biya musu je su jarabawa su ci gaba da karatu a sama musu sana'o'i wanda za su yi da izinin Allah za mu samu sauƙin yin waɗanda yan sana'o'i da za a yi wani kanana da wanda za a kai a sa su a shago ko a gefen hanya ko kaza su walda su faci su mai duk abu ba su je su yi su kuma kasu raina su taimaka a kansu domin su zama mutane ba so ake su lalace ba Allah subhanahu ala ya shirye su ke shirye mu baki daya Allah subhanahu ala ya maimaita mana ya karba ayyukanmu ya ba mu dacewa cikin dukkan abubuwan da muka yi ya sa muna daga wanda za mu samu yanci daga wuta a cikin wannan wata yaran mu Allah ka shirya mana su ya dora musu amsa ta warke mana da marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya kowa da bukatar su da alkhairi Allah ka biya masa kowa da abin da ya dame shi Allah subhanahu wataala ya masa magani yaran mata da muke da su Allah ka ba su mazaje ne ba su da za su yi da samara sabarun Allah ka ba su sana'a ka ba su amata da gari ka ba su abin da za su yi da tsura halas shugabannin Allah ka kama musu imani Allah ka yi musu jagoranci wanda mafarki Allah subhanahu wata ala ya yi musu jagoranci gwamna Allah ya yi musu jagoranci shawarar da bai shugabanni shugaban kasa Bukhari Allah ya kara masa lafiya Allah ya inganta masa ita Allah ya dawo da shi lafiya ya kiyaye mana shi duka fitila Allah ka yayi mana Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da kawo arziki اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيما اعطيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يزيد من واليت ولا يعز من عليك اللهم لا ملجا ولا ملجا منك الا اليك اللهم صل على من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك بطاعتك ما تولدنا به جنتك ومن الاخره وقول به علينا مصائب الدنيا ومتينا الله باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا من ظلمنا وانصرنا على ما عادانا اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء